Tun a washe garin bayyanar matakin ƙarin kuɗin man gazuwal ɗin da gwamnatin Nijar ta ɗauka a bisa dalilan da ta danganta da yaƙin Rasha a Ukraine, ministan Suhuri da ministan kasuwanci da na man fetur da na makamashi da na kuɗin ƙasa suka shiga tantaunawa da shugabannin ƙungiyoyin masu motocin jigilar fasinja da na dakon kaya don zakulo hanyoyin takaita matsalolin da ka iya biyo bayan wannan mataki, abin da ya ba da damar cimma matsaya. Ga ministan suhuri Alhaji Alma Umaru dauke da bayanin alkawalan da gwamnati ta dauka. Muka ce na farko za a dauki matakai a ko'ina eh, zuwa lokacin wadata a zama shi a ko'ina na biyu mun ce ba za mu kara kuɗin wuta lantarki na uku motocin su yau da yawa sun gaji ba su da halin su sai sabi gwamnati za ta kama tare da masu hannu da shuni yaya ne za mu taimaka musu yadda za su je ko ina su yi aiki a nan Nijar da kasashen waje. Na hudu kamar yadda doka ta faɗi in mota ba ta da lambar Nijar ba ta 'yancin ta zo ta yi suhuri a cikin ƙasarmu. Ta za mu kiyaye da wannan duk aiki na cikin ƙasa sai mota ta ƙasa za ta yi shi. Suma masu motocin jigila waɗanda suka haɗa da na tashoshin ƙananan motoci da na kamfanonin jigilar fasinja da masu dakon kaya sun amince ba za su ƙara kuɗin mota ba kamar yadda za a ji daga bakin babban daraktan kamfanin Al'izza Transport Muhammad Albakai. Protocol d'accord wanda aka yi da gwamnati zancen ƙari bai taso ba gare mu. In ka ga ƙarin da aka ce ƙari ne wanda za a yi kalkashin idon gwamnati shi ba zai ji ma talaka ba wanda zai hito ya ce an yi kari mu mun gamsu da abu in ana yin ayi yi abu na gaskiya karin da bai kai bai ba wanda ba zai kawo matsala ba kungiyoyin kare hakkin mabukata sun sha alwashin bin diddigin wannan yarjejeniya dan ganin bangarorin ba saba alkawali ba in ji shugaban kungiyar adadai sai wadata malama manuri yadda aka cimma yarjejeniyar gaskiya alhamdulillah tunda duk abin da ake gudu kamar haho farashi na kayayyaki ya kamata duk abin da 'yan sandika suke bukata musamman ma abin da ya shayi suhuri a biya musu dangance da kal consumatar nigeria ya shiga cikin matsala musamman ma haho farashi mu za mu bi sau da ƙafa in akwai ƙari na farashi abin da ya shayi suhuri to insha Allah za mu shaida gwamnatin a nan gaba gwamnatin ta ce za ta fara irin wannan tantaunawa da kungiyoyin direbobin taksi domin cimma yarjejeniya a kan maganar kuɗin motocin haya a biranen ƙasar matakin ƙarin kuɗin man diesel wani abu ne da hukumomin Nijar suka ce sun bullo da shi domin takaita yawan motocin da ke shigo ƙasar daga waje don sayan man da arha lamarin da suka ce idan ba a yi wani abu a kai ba zai iya shafar ayyukan tsaron ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar